أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه kwanan wata sha shida ga watan jumada al'akhira shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha shida ga watan a biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna kan darasi na hamsin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na um, ahkamul jana'iz wa bida'uha shekh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala wanda muke yi a cikin wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria bayan hutu mai tsawo da muka tafi muna fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta a baya da kuma wanda za mu ɗora nan gaba insha Allah idan ba manta ba a wancan darasin mu mun tsaya ne akan magana da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yake yi akan abin da ya shafi hukuncin karatun Fatiha da sura a cikin sallar jana'iza za a karanta Fatiha sallar jana'iza eh na'am za a karanta ya kawo ma nasoshi da hadisai da suke nuna hadda sura ma za a iya karawa amma ya yi tafafatawa da malaman mazhabar hanafiya waɗanda da yawansu suke da wani ra'ayi saɓanin wanda shi ya tafi a kai shi malam Nasiru al-albani muna kan gabar maganar da yake cewa wa inda ajibatun ukhra wa hiya qawluhum إن قراءة سبحانك بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها يتي أبو ماكي ما لمنا suna inkarin a karanta sura ko fatiha a cikin sallar jana'iza amma gashi kuma daga cikinsu akwai mai cewa wai ya halatta idan an zo sallar jana'iza a yi dua ulistifta ta faɗin su subhanaka har zuwa ta bayan an yi kabbara ta farko addu'ar buɗe sallah ya ce ma min sunani salati alal janazati wai yana daga cikin sunnonin sallar jana'iza a yi wannan addu'a da ake yi ta buɗe sallah wadda ake a cikin sallar farilla malam albani ya ce wannan akwai abin mamaki kwarai da gaske ga fatiha da ta zo da nassi da sura da ta zo da nassi mutanen nan sun yi inkari sun ce ba za a yi ba amma ga wannan addu'ar buɗe sallah yanzu da fatiha da addu'ar buɗe sallah wacce ce tafi muhimmanci fatiha tafi amma sun kore misalin fatiha ko sun kore sura amma suna so su tabbatar da addu'ar buɗe sallah yace wannan ajiba ukhra wani abun mamaki ne kuma du ma annahu la asla li zalika fi sunnati kama taqaddama tanbihu ala zalika." dana cewa wannan din bai da asali bai da tushe addu'ar buɗe sallah ana karanta ta ne a sallar farilla kawai da kuma sallar nafila kamar yadda ya zo a cikin wasu riwayoyi amma sallar jana'iza ba a samu riwaya ingantacciya da ta nuna a yi addu'ar buɗe sallah ba Ya ce waɗannan mutane sun haɗa tsakanin tabbatar da abin da bayi da asali a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallar jana'iza shine addu'ar buɗe sallah suka tabbatar da abin da bayi da asali addu'ar bude sallah bata da asali a sallar jana'iza ya jama'a wa inkari mashru'at iyyati ma warada fiha da kuma inkarin abinda shari'a ta tabbatar da a iya yi shine misali karatun fatiha ko karatun sura a cikin da karatun sura a cikin sallar jana'iza malam ce fa in qulta qad qala al muhaqqiq ibn al humam fi fathil al qadir قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول ما الألباني يتشي توقع وتمطلع باما ماكي ونزي يتشيوا أي ونبب مالمي لأكي تدشي ابن الهمام يا فدا أتشي ونلتافي فتح القدير wannan littafi ne babba a cikin mazhabar hanafiya da yake magana akan fiqhun hanafiya fathul qadir na ibn al-humam ya faɗa cewa ai ba a karanta fatiha a cikin sallar jana'iza sai dai in mai ƙoƙarin karanta fatihar ya karanta da niyyar kawai yana yabon Allah ne tabaraka wata'ala amma ba wai ya karanta fatiha don cewa karanta fatiha a cikin sallar jana'iza shari'a ba ce ba sai dai ka karanta kawai da niyyar kana yabon Allah ne kawai in ji ibn al-umam har ma yake walam tasbutil qiraatu ar rasulillah bai tabbata ba a yi karatun fatiha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar jana'iza in je ibn al-humam mala albani yace tab wa hada al-qawl min mithli hada al-muhaqqiq ajabu min kulli ma sabaq yace to wannan kowa magana ta bullo daga bakin wannan babban malami da ya kai matsayin malami muhaqqiqi to wannan abun mamakin ma ya wuce tunani ya wuce duk abin da ya gabata karatun fatiha a sallar jana'iza babban malami irin ibn al-humam karatun sura a cikin sallar jana'iza babban malami irin ibn humam ya ce wai bai tabbata daga annabi ba to yana ina bayan ga kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari ya kamata a ce wani malami shahararre malami nunanne malami da yake da matsayi a duniya akan ilimi a ce wani hadisi ya ɓuya masa a cikin sahih bukhari kuma hadisi irin wannan wanda ake aikata shi koyaushe subhanallah yace fa inna subutal qira'a anhu sallallahu alaihi wasallama mimma la yakhfa ala mithlihi yace lalle tabbatuwar karatun fatiha a cikin sallar jana'iza ba abu ne da ya kamata ya buya ga irin wannan babban malami ibnul humam ba ya fi karfin a ce bai san wannan matsalar ba ma'aurudi fi sahih bukhari wa ghairihi mimma sabaqa bayanu bayan hadisin ya zo a cikin sahih bukhari da wani sahih bukhari wanda jawabinsa ya gabata yace walidhalika fa innahu yaghlibu ala dhanni أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه سنة bina'an alal الخلاف الذي سبق an ذكرناه yace abin da yake bayyana kawai shine din da hadisi ya tabbata cikin bukhari ya tabbata cikin sauran littattafai amma ga wannan babban malami ya ce bai tabbata ba to wannan yana nuna cewa abin da yake rinjaya na zato yana nuni akan cewa shi a matsayinsa ko shi a ra'ayinsa yana ganin hadisin bai kai matsayin ya zama dalili da zai tabbatar da karanta fatiha a cikin sallar jana'iza ba saboda ai a cikin riwayar hadisin an ce sunna ku rike wannan kalmar sunna din dan zamu yi ta tattaunawa zamu yi ta maimaita ta akai shin hadisin da ya zo a cikin sa aka ce ai wannan sunna ne ko sahabin annabi ya ce mina sunna yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam za a dauke shi ne a matsayin wato sunna kamar kanwar farilla cewa ba wani abu ne mai karfi ba ba wani abu ne mai muhimmanci ba yace to wataƙila wannan shi ya dauki wannan malami har yake ganin cewa hadisin bai zama dalili da zai zamanto ana karanta fatiha a cikin sallar jana'iza ba gini akan kuma sabanin da muka tattauna akai cikin bayanin da ya gabata yace fa in kana al'amru kama nataqa ko ko kama zunnu idan wannan lamarin kamar yadda muke zato ne fa hadhihi ajibatun ukhra to wannan kuma wani abun mamaki ne na uku kuma a ce babban malami irin wannan a ce in hadisi ya zo da riwayar sahabi ya ce wannan abu kaza sunna ne yana daukar cewa kenan abun bai da muhimmanci ko kuma bayi da wani karfi to wannan in dai wannan malami a wannan matsayi nasa zai dauka haka abin yake to gaskiya wannan wani abin mamaki ne mai girma kwarai da gaske ka san me yasa albani yake ta lallaba yake bi a hankali saboda shi ma fa babban malami ne muhaqqiq ne ibn al-humam shi manya manya malamai na hanafiya to shi yasa yake bin sa a hankali a hankali a hankali ya za a ce abu kaza ya buye masa ya za a abu kaza ya buye masa daga karshe dai abin zai zo da ƙarshe kurin ta'assubanci ne na mazhaba ra'ayi ne kawai na bin mazhaba tunda mazhabar hanafiya ba sa so ba su yadda ba to ko da ku hadisin ya tabbata bari su kore shi to shi yasa dama a karatun mu da ya gabata mun ce za mu yi bayani akan matsayin mazhaba da riko da mazhaba da maganganun malamai na mazhaban nan gabaki daya akan me matsayin mazhaba a musulunci saboda kada wani ya zo ya dauki ra'ayi na mazhaba ya kori sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a koran sunna da mazhaba wanda nan gaban mun zo gaba tsayawa anan zamu tsaya zamu yi bayani akan mazhaba din insha Allah ta'ala to mala albani yace to lalle wannan abun mamaki ne kuma du yace fa inna mazhabahu anna qawl as-sahabi sunna fi hukm al-musnad al-marfu' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ai ibn al-humam ai mazhabin sa da fahimtar sa idan sahabi ya ce a hadisi yace min sunnati to wannan yana daga cikin wato hadisai da suke marfu'ai kamar yadda mun karanta da ku kun sani idan sahabi ya kawo hadisi ya ce mina sunna to wannan yana nufin kamar annabi ne faɗa directly manzo Allah ne a magana annabi ce inda ya ce mina sunna ko umirna bi kaza wa nuhina an kaza an an umarce mu da kaza an hana mu akan kaza to wannan ai annabi ne ya umarta kamar ta kaddama naqluhu min kitabi at-tahrir kamar yadda e, e, e, ambaton wannan ya gabata da aka ciro shi daga cikin littafin wato at-tahrir na shi ibn al-humam din وقد جروا على ذلك في فروعهم كما سن غدانا akan haka a cikin wato littattafan na furu'a fa khudh masalan ala al mas'alata al atiya misali ka riƙe wannan matsala mai zuwa da zamu faɗa qala fil hidaya ya faɗa a cikin littafin hidaya dan wai albani yana so ya tabbatar maka to in ma haka ne ai shi malamin akwai inda ya tabbatar da inda sahabi ya ce mini sunna to wannan abun ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma amma ga dalili daga cikin maganganunsa yace idan hamalu almayyita ala sariri akhadhu bi qawaimihi alarba'a arbaa fa bidhalika waradat sunna idan masu raka gawa suka ɗauki gawa suka rike ainihin wato marikan makara guda hudu shine qawaimi al-arba makara ai tana da kafafuwa ko hannaye guda nawa guda hudu wanda zaga ɗaya tsaya nan ɗaya tsaya nan ɗaya tsaya nan tsaya tsaya nan idan suka riƙe suka bita suna tafiya haka to wannan shine abin da sunna ya zo da shi yace wa qala shafi'i imamu shafi'i yace as-sunnatu an yahmilaha rajulani sunna shine mutum biyu kadai su za su dauki makara a sunna in ji shafi'i mutum biyu kaɗai za su ɗauki makara ya zauha sabiqu ala asli unuqihi na gaban shine asabiq zai ɗora makarar akan wato wuyansa wasani ala asli sadrihi na biyun kuma na bayan zai ɗora ainihin makarar akan wato kirjinsa wancan zai ɗora a kafaɗarsa ta wajen wuya wanda yake biyar shi kuma zai ɗora wajen kirjinsa to amma wannan maganar cewa a sunna an yahmila harajulani cewa sunna mutum biyu ne kaɗai za su ɗauki makara wajen raka gawa hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama magana ce daga ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama su riwayar ta tabbata ba kuma kun ga ai akwai mashakka a ce mutum biyu ne kaɗai za su ɗauki makara ai wata gawar ta fi ƙarfin mutum biyu kai mutum hudu ma wallahi wani tafin wani ba kaya ne guda bai zai dauku ba sai an yi ana yi ana canjawa ma nauyi ga kuma gawa in ta mutu akwai nauyi so magana cewa mutum biyu ne za su ɗauki gawa wannan bai inganta ba ku rike da kyau ku fahimta to amma abin da nake son mu lura albani yana so ya kama wannan malami Allah ya masa rahama da hujjar cewa mina sunna mina sunna yanzu kaga shi ya ta ruwaitowa wa bidhalika waradat sunna sannan yace wa qala shafi'i a sunna an yahmila hakaza sauransu fa qala ibn al-humam fi sadad ar-radd ala ma nasabahu ma nasabu ila shafi'i ibn al-humam ya faɗa a wajen raddi da yake yi dangane da maganar da aka danganta imamu shafi'i na cewa za a ɗauki jana'iza ne mutum biyu za su ɗauke ta yace wa qad sahha ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma dhahabu ilayhi lalle sabanin abinda suka tafi zuwa gare shi shine inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun masaka min tariqi abi ubaidata an abihi abdullahi bin mas'ud sannan ya kawo daga hanyar abdullahi bin mas'ud qala man ittaba al jinazata falyakhudh bi jawanib sarir kulliha fa innahu min as-sunnah wannan maganar ibn humab din ne ya kawo ta yace gashi abdullahi dan mas'ud yana cewa duk wanda zai bi jana'iza to yayi riko da ainihin bangarorin makara shine a sarira bangarorin nan na makara guda hudu kullaha fa innahu min suna. wannan shine sunna min sunna ma'ana cikin abin da annabi ya tabbatar kenan yana ibnu majah ya rawaito da imam al bayhaqi yace qala ibn al-humam فوجب الحكم بأن هذا huwa, sunna. ashe hukunci ya wajaba a yi aiki da wannan saboda wannan shine sunna shi ma ya tabbatar da sunna wa inna khilafahu in ta tahaqqaqa min ba'd salaf a fali arizin idan dai sabanin wannan magana ta tabbata daga wani daga cikin salaf to lalle akwai wani dalili da ya buciro albani ya ce fundur kaifa ja'ala qaul ibn mas'ud min as-sunnah fi hukm al-marfu' ka lura da kyau wannan magana cewa min as-sunnah din abdullahi dan mas'ud ne ya faɗa ko duba yanda ibn al-humam ya ɗauki wannan magana ya mai da ita kamar magana annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko magana Abdullahi dan Mas'ud ne ko ba haka ba walam yaj'al qawl ibn Abbas kadhalik amma bai ɗora maganar Abdullahi dan Abbas da yace sunna yana daga cikin sunna ne karanta Fatiha a sallar jana'iza malam Ibn humam bai mai da shi shi ma kamar a matsayin magana annabi bane kun ku gani wato a can gurin Abdullahi dan Abbas irin wannan lafazin Abdullahi ibn Abbas ya kawo akan magana karatun Fatiha a sallar jana'iza shi ma yace mina sunna ko shikenan Ibn al-Humam ya kore maganar nan yace bai tabbata ba daga Annabi alhali hadisin nan yazo cikin sahih bukhari da sauran littafai to shikenan sai albani ya ce bari mu neman masa uzuri wataƙila dan dan abdullahi bin abbas ya ce mina sunna ne tunda wataƙila an ce mina sunna yana ganin kamar ba shi da wani karfi to amma kuma ya tabbata a masabarsa a ra'ayinsa yana yadda da in an ce mina suna magana annabi ne in ko magana ta tabbata daga annabi to ai sai aiki da ita ko shikenan a matsayinsa na malami babban malami da masabar hanafiya suke dogaro da maganganunsa to in ya kore wancan mina suna na karatun fatiha a sallar jana'iza to nan kuma abdullahi dan dan mas'ud ya ce mina sunna akan matsalar raka gawa da dora makara a kafada ko malamin kuma ya tabbatar da wannan magana har ma ya ce lalle wannan shine abin da ya tabbata albani ya ce to abin mamaki ya bai yadda da ra'ayin abdullahi dan abbas min sunna a can ba nan kuma ya zo ya yadda da ra'ayin abdullahi dan mas'ud sirrin abin shine wannan ra'ayin na abdullahi dan mas'ud bai saba wa mazhabar hanafiya ba can kuma fa ya saba wa mazhabar hanafiya albani anan yana so ya nuna mana daga cikin fa malamai akwai waɗanda suke fifita ra'ayi na mazhaba fiye da abin da ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za su bi sunna ne idan ta dace da masabarsu amma idan sunnar ta ci karo da masabarsu sai su ajiye sunnar su bi masaba haka bai fito da rakili kai tsaye ya faɗa ba amma dai abin da yake nunawa kenan bari mu ji abin da zai faɗa daga ƙarshe yace to ka duba kaifa ja'ala qawl ibn mas'ud min as-sunnah fi hukm al-marfu' wa lam yaj'al qawl ibn abbas kadhalik fa hal masdaru hadha at-tanaqud as-sahw am at-ta'assub yace kai mai karatu ina tambayan do Allah meye magangara kuma meye dalilin wannan tanaqud contradiction cin karo wannan cin karan a can an ki anan an yadda me ya jawo wannan abin kana tsammanin rafkanuwa malamin nan ya yi ko ku dai tsabar ra'ayin riƙau ne da ta'assubanci ga mazhaba ya jawo masa wannan afana Allahu minhu albani dai bai bada ansa ba yace to Allah ya tsare mu yace wala hada Fard sihhati zalika an ibn mas'ud yace kai bar ma mu dawo kan shi kansa magana Abdullahi dan Mas'ud din idan ma mun yadda cewa ya inganta ne ra'ayin dan mas'ud in ma mun yadda cewa ya inganta fa kaifa wa huwa ghairu sahih alhalin kuma wannan magana dan mas'ud ma bata inganta ba wannan abu sai malaman hadisi li'annahu munqati'un saboda ai hadisin ma munqati'i ne me yasa abu ubaida ta lam yadrik abahu abu ubaida din nan dan gidan abdullahi dan mas'ud ne to bai riski mahaifin shi ya karɓi wannan riwayar daga gare shi ba kama fi aljauharin naqi kamar yadda ya zo a cikin littafin aljawharin naqi na ibnu turkumani Allah masa rahama alhanafi shi ma ba hanafi ne walidhalika aradtu an iradi an iradi hadhihi sunna almaz'uma fi kitabina hada shi sama ma na kauda kai akan bujiro da wannan sunna da ake zato ko ake rayawa a cikin littafi na ni ban kawo ta ba dan bata inganta ba kama a aradna an muqabiliha kamar للشافعي كما يدنا كوتد كي da kuma irin ra'ayin da yake wanda yake fuskantar wannan muqabiliha irin wannan kenan a na Imam Shafi'i li adami wurudihi saboda bai zo ba shi ma thumma inna ziyadatal ula fil hadisi sannan ƙarin nan na farko a cikin hadisin da ya gabata kadarawaha Abu Ya'la aidan fi musnadi Abu Ya'la ya ruwaito a cikin musnadinsa kama fil majmu' للنووي كما يدي ذو أشكم مجموع شرح المهذب لإمام النووي وقال إسناده صحيح وأقره الحافظ في التلخيص هكا إمام الحافظ يا تبت الدوانا زنشاء أشكم لتافة التلخيص الحبيب واستدل النووي بهذه الزيادة على استهباب سورة قصيرة زيادة دي شيني قارن halaccin karanta fatiha ai halaccin karanta sura a sallar jana'iza wannan ƙari ɗin Hafizu ibn hajar ya tabbatar a cikin talkhis yace ya inganta jama'a mai sallar jana'iza in ka ga dama bayan kai fatiha lalumo wata sura ka dade dan riwaya ta inganta ina fata ana fahimta yace haka imamun nawawi ya tabbatar yace kuma imamun nawawi ya tabbatar da wannan ƙari din yace ya halatta mustahabi ne an so a sallar jana'iza bayan ma kai fatiha ka zo kai sura kenan yanzu ma ba mai wai ana rikici ne akan abin da shafi karanta fatiha kare a sallar jana'iza ba sura ma an kaga dama ka kara kaga can kuma su fatiha ma suke korewa to shine yana nufin ba ma fatiha kaɗai ba sura din ma ya halatta ka daɗa karawa akai kuma amfanin sunna jama'a ya aiki da eh kwarai da gaske walaysa fil hadisi ma yadullu ala kauniha qasira amma imamu nawawi ku kula da kyau albani kai albani masha Allah alaihi yace um, Imam Nawawi ya goyi bayan a karanta sura amma da yazo sai yace wai a nemo wai ka <laughs> sai sai Albani yace to amma kuma ya hadisin ba ce gajeriya ba cewa aka ya karanta sura kawai so sunna in ta zo ba a iyakance ta ba kawai wani ya iyakance ta ina fatan muna fahimta yace wala alla dalila ala dalika ma taqaddama min talab al-istijani yace to wata kira dalilin da yasa Imam Nawawi yace idan za mu a karanta sura a karanta yar gajeriya wataƙila saboda dalilin da ya zo na cewa an so a gaggauta sallar jana'iza a kai gawa a samu abin ne ta a cikin ta da wuri wataƙila wannan ya duba yace to a karanta gajeriya don kada wani ya je ya rano kuma bakara ya buga ta san mutanen mu masha Allah tabarakallah yanzu wani idan idan aka ce a karanta a karanta fatiha in Allah ya sa da sai dai ya je nemo eh, a karanta sura to insha Allah sai dai je lalmo kuma bakara ita fama a je ta jaddada alwala bil jinazati ila qabriha wallahu a'lam to anan gurin ina so ku lura da wani abu guda a saboda girman malamai da mutunta malamai da kimanta malamai albani ya rufe zancen nan akan cewa kokarin da aka yi a kore na karanta fatiha cewa bara a karanta fatiha ba a cikin sallar jana'iza ba da asali wannan ra'ayi da malaman hanafiya suka kawo kundi asalinsa kundi tushensa ko bai da asali amma me dalilin da yasa tsabar ra'ayi ne da da bin mazhaba ra'ayin da kauna bin mazhaba shi ya jawo wannan malami yayi wannan kuma albani ya nuna mana Allah masa rama cewa ai abi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ai shine yafi komai muhimmanci yanzu abin da zamu yi damu muna da alƙawari cewa za mu kawo ra'ayuka da maganganun malamai magabata na kwarai akan abin da ya shafi mazhaba dinnan dan kada ta zo ta zama ra'ayin riƙau ko alaƙaƙai wani ya zo ya riƙo da mazhaba ya ainihin wato hana sunna ta gudana wato abin da ake nufi da mazhaba da yawa yawan abin da muka fahimta anan nan shine wato ra'ayin waɗannan shahararrun malama ra'ayinsu na ce ra'ayi ina nufin su. idan an ce maka mazhaba abin da ake nufi kenan fahimtar su fahimtar imamu abu hanifa akan addini fahimtar imamu ahmad fahimtar imamu malik fahimtar imamu shafi'i fahimtar su da ra'ayinsu yadda suka karantar da almajiransu wannan shine ake ce da shi mai mazhaba so shin musulmi an ɗora masa dole sai ya yi taƙayyudi ya yi riko da wata masaba guda ɗaya ta yanda idan ya yi wata mazhabar da ba wacce yake kanta ba ya saba wa Allah sannan kuma shi addinin nan dole sai an bi mazhaba ne kuma ita mazhaban nan me yake gaba sunan annabi ne yake gaba da mazhaba ko kuwa dai ita mazhabar ce take gaba da sunna na farko ya kamata mutane su gani, kafin imam abu hanifa kafin imam malik rahimahullah kafin imamu shafi'i rahimahullah kafin imamu rahim rahimahullah kafin waɗannan jijjika akwai fa addini akwai kuma sunnan nan akwai shari'an nan an yi sahabbai an yi tabi'ai ko umtaz dukkan ma babu tabi'i a ciki abu hanifa ne ma ake cewa ko ya gamu da sahabi guda su maliku duk tabi'i tabi ne almajiran almajiran sahabbai ne kinan kaga kafin su akwai zamanin annabi zamanin sahabbai zamanin tabi'ai ko su suna cikin tabi'a tabi'in ne misali to waɗancan mutanen da suka gabace su su da wace mazhabar suka yi aiki nan ina magana ne akwai mutanen da za su ce wai dole sai ka bi wata mazhaba guda ɗaya ba na mantawa a shekarun da aka zo ana ta kokarin yin shari'a shari'a shari'a a Najeriya akwai wasu jihohin da wasu malamai suka zo suka ce eh za a yi shari'a amma dole akan mazhabar Imam Maliku za a yi wasu kuma suka ce a ya za a ce dole sai akan mazhabar Maliku a yi akan kitabu wa sunna mana a yi akan Qur'ani da hadisi tunda shi ma Malikun a cikin Qur'anin da hadisin ya ciro Allah ya masa rahama ban sani ko ana fahimta nan su ra'ayin rikau na ba a ce wai dole sai an tsaya akan maza ba za a waiwaici sunna ba sunna ta zo a kau da kai a kore ta a rike ba wannan ba karantarwa ce ta ahlus sunna wal jama'a ba amma kuma ga dalilai na masu ƙarfi daga maganganun su malaman mazhaba din kuma na abun mamaki da za ku sani su malaman mazhabar gabaki ɗayansu tun daga imamu abu hanifa har zuwa imamu ahmad babu wani malamin da a zamaninsa a lokacinsa wato wato ake ake ake yin mazhabar tasa ana ambatar ta ma sai bayan sun bar duniya kuma yanzu in tambaye ka shi yanzu imamu malik to wace mazhaba ya bi ka ce mun mazhabar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi imamu shafi'i wace mazhaba ya bi mazhabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi imamu abu hanifa wace mazhaba ya bi mazhabar annabi ya bi so jama'a mu daina fada da juna mu daina yakar juna mu daina bambanta ibadar mu mutum ya ce a ni dan malikiya ne a ni dan shafi'iya ne a ni dan kaza ne a ni dan kaza ne na'am malamai sun ce mai karamin karatu wanda yake mataki na farko zai iya yin takalidanci ma'ana yanzu yanzu yake ba da zurfin ilimi ya iya rike wata mazhaba a kanta zai rinka ibadarsa da bautar Allah sa tunda iya abin da ya sani kenan bai da daman yin shontin ya tsallaka can ya tsallaka can ya dauko wannan saboda bai da ma ilimin da zai fada can din amma duk lokacin da mutum ya kai munzali na fahimtar karatu yana iya jin wancan yana iya fahimtar wannan yana iya gane wannan malamai sun bashi dama ya yi aiki da dukkan masabar da ta dace da sunna idan shafi'iyanci ne ya dace da sunna yau dan shafi'iya ne kai idan hanafiyanci ne ya dace da hadisi annabi yau kai dan hanafiya ne shine daidai ban sani ko ana fahimta na to Allah ya ganar da mu um, alkur'ani ya faɗakar da mu kuma ya ja mana kunne cewa mu bi abin da ya zo a cikin alkur'ani da kuma suna annabi sallallahu alaihi wasallama ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun lalle ku bi abin da aka saukan muku daga ubangijinku kaga anan qur'ani me yace ka bi abin da aka saukan maka daga ubangijinka kenan a lahira Allah ba zai tambaye ka akan mazhaba ba zai tambaye ka ne akan abin da aka saukan maka me aka saukan maka alqur'ani da sunna kenan an ce ku bi alqur'ani ne ku bi sunna ana bin mazhaba idan ta dace da alqur'ani ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhamdulillah kuma yawanci suna dacewa wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai majibinta al'amuran ku wanda suka saba wa abin da ya zo a cikin Qur'ani da Sunna kalilan ma tazakkarun Allah ya ce da yawa yawa daga cikin ku kaɗan ne suke ainihin wato yin tunani yace wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili lalle wannan ita ce hanyata sirati hanyata ku bi ta kada ku bi wasu hanyoyi da suka saba wa Qur'ani duk wata hanya in ta saba wa qur'ani ko ta saba wa hadisi an ce kada ka bi ta ko ta waye kuma fatafarraqa bikum an sabili wanda wannan hanya za ta raba ku da ainihin hanya ta inji Allah zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun da wannan wancanin ku ake muku wasiya dan ku samu takawa wani bawan Allah yana ke cewa wa badu fal islamu wal imanu fadinuna idan huwa al islamu dusuruhu al hadisu wal qur'anu فالدين قال الله والرسول فلا تقدم أي قول كان علمنا الأئمة الأخيار بأن من قدم قولا بأن من قدم أي قول كان علمنا الأئمة الأخيار بأن من قدم قول الناس فما له في الدين من نصيب كسني cewa abin da yake kan mu fal islamu wal iman islami musulunci wal iman da imani فديننا إذن هو الإسلام أشي مسلم كنن شيني أدينمو دستوره الحديث والقرآن constitution na musulunci shine al-hadisu wal da hadisi al-kitabu was sunna ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum Fahimta na tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa wasan, ta'wila shine dusuruhu al hadith wal qur'anu fa ad-din qala Allah wa rasuluhu addini gabaki ɗayansa shine Allah ya ce annabi ya ce fala tuqaddim qawla ayya qawlin kana kada ka gabatar da zancen kowaye kowaye kada ka gabatar da zancen kowaye allamana al-a'immatul akhyaru manya-manyan malamai zababu su suka karantar da mu wannan bi anna man qaddama qawlan nasi wanda ya gabatar da zancen mutane Fa lahu fi duni fi dini min nasibi ya gabatar da zancen mutane akan zancen Allah da manzan Allah to bai da rabo a cikin addinin musulunci Allah ji kan waɗannan malamai na mazhaba ga baki ɗayansu Imam Abu Hanifa shine babba a cikin su idan nace babba a shekaru da dadewa da farkon zuwa shi ya gabace su mazhabarsa ita ce ta farko tunda shine yake dabda sabon annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin mazhabobin nan gabaki ɗaya ba wanda yake da kamfa da karancin hadisan annabi su yi wa mazhabarsa hidima da yawa irin abu hanifa me yasa aka ce bai samu dadewa sosai can ya sha sunna ba wannan shi yasa da yawa ya ba da fatawa da ijtihadinsa da yawa wanda an samu fatawarsa sun saba wa hadisai ingantattu amma kuma babu waɗanda suke yanta mutum mazhaba waɗanda suke riko da ra'ayin riƙau na malamin mazhaba irin almajiran imamu abu hanifa dan a cikin almajiransa mabiyansa akwai waɗanda wallahi ko sahabi ne faɗi magana inda ya saba magana abu hanifa wallahi ba su bi ba kai akwai wanda za su zagi sahabin ma su fifita magana abu hanifa saboda tsabar ra'ayi na mazhaba jama'a abin da yasa ake wannan bayani shi dan adam da kake gani yana da bala'in ra'ayin riƙau ka rabu da mutum in ya rike ra'ayi yanzu misali ku duba siyasa Siyasa da ba Allah ne saukar da ita ba ba manzo Allah ne saukar da ita ba arna suka kawo ta amma wallahi wani idan ya rike wani ra'ayin riƙau na siyasa ko me wala ba ka raba shi da wannan ba duk yanda za a je a dawo yana nan a kai ba zai daga ba ba wani sharhi ba wani bayani ba wani abin da zaka masa to shi a ake so a dora mutane su yi riko da ra'ayi na addini shine za a mutu a kansa amma ba ra'ayin wani dan adam ba na'am ana bin ra'ayin wani dan adam idan ya dace da alkur'ani ya dace da sunna amma duk ra'ayin da yazo ya ci karo bai zama ma ya ci karo da alkur'ani da sunna to ajiye shi ake kun fahimce ni imam abu hanifa Allah ya kana masa rahama ya riga ya wanke kansa kafin ya bar duniya ya faɗi wasu maganganu masu ban sha'awa Ya ce shi ya fara faɗa cewa idan sahal hadisu fa huwa mazhabi idan hadisin annabi ya inganta ko da a mazhabata ban faɗe shi ba to jama'a mabiya ku ɗauka wannan ɗin shine mazhabata da Allah bai wanke kanshi ba ko da wani ra'ayi an ce Abu Hanifa ya ce kaza amma in hadisin annabi ya zo wannan hadisin ya saba ra'ayin Abu Hanifa to ku dauka shine ra'ayin Abu Hanifa din kamar yadda Ibn Abidin ya kawo a cikin hashiyarsa Abu Hanifa ya faɗa ya ce bai halatta ga wani mutum ba la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu bai halatta ga wani mutum ya riko da zancen mu ba ina yan mazhabar Hanafiya Abu Hanifa ya ce kada wani ya riko da ra'ayin mu da maganar mu in ma bai san daga ina muka ɗauko shi ba karka yadda kai riko da ra'ayin san baka san daga ina ya ɗauko shi ba to kaga wannan ya wanke kansa a wata riwaya ya ce haramun alaman man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami haram duk wanda bai san hujjata ba bai san dalili na ba haramun ne ya je ba da fatawa da zance na a wata riwayar ya ce mu dinnan fa mutane ne in ji abu hanifa muna iya yin daidai muna iya kuskure kuma muna iya faɗan magana yau gobe kuma mu canja fa inna na basharun na ƙulul ƙaular yau wa narji'u anhu gadan haka abu hanifa ya faɗa ya faɗa wa wata ran wa almajirinsa yaqub shine abu yusuf babban almajirinsa cikin almajiran abu hanifa ya ce wai haka ya yaqub wai haka kai tanka kai canka ya kai abu yusuf ya ga yaƙo la taktub kullama tasma minni fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu gadan rubutawa yake ta duk abin da Abu Hanifa ya faɗa sai na rubutawa almajiri ne mai himma yace kai ka daina rubuta komai da ka ji abin da nake faɗa dan zai iya yewa yau na faɗi ra'ayi gobe in canja to yanzu ya kamata ka zo ka riko da ra'ayin wani mutum ka ce za mutu akan shi a'a abu hanifa yace idan kulti qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabar rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku kauli idan har na faɗi wata magana da ta saba wa magana Allah ta saba wa magana manzan Allah ku rabu da magana ta ji abu hanifa Allahu akbar Allahu akbar wannan imam abu hanifa kenan Allah ya masa rama haka idan ka zo kan maliku shine mabiyinsa yake dab da shi shi ma yana da maganganu irin waɗannan shi kuma cewa inna ma ana basharun ukhtu wa usib ni ba mutum ne inji malik ina malikawa sallah ma sai ce shi ta malikiya zai <laughs> dama ko ta sallah ta malikiya daban yace ni mutum ne ina iya yin kuskure ina iya yin daidai fanzuru fi ra'ayi ku rinka duba ra'ayina yace fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunnah duk ra'ayin na da ya dace da alkur'ani da sunna fa khuduhu ku aiki da shi kullu malami yuwafiq alkitaba was sunna fatrukuhu duk ra'ayin da bai dace da alkitaba was sunna ba to ku bashi lafta yasira don Allah malam mu lura da wannan magana ta Imam Malik yanzu ka duba daraja irin ta Imam Malik duba shaharar ɗaukaka irin na Imam Malik amma cewa yayi duk magana in ya faɗi ta in ta saba wa alkitabu wa sunna ajiye ta ina waɗanda suke bautar da mutane akan mafarki ina wanda za su zo su zauna da mutane su ta ba su tarihi da labari kawai ba isnadi kuma wai idan kai tambaya a ce wai ba za ka rabauta ba ba a tambaya ina waɗanda suke bautar da mutane akan ƙungiyanci da ra'ayi da ɓangaranci mu yan kaza ne haka muka tashi muka ga malamanmu suna yi to ba wani wanda zai canja mana subhanallah to manya-manyan malaman duniyan ma sun ce maganar su ta dace da alkitabu wa sunna shine daidai shi sa jama'a addini na kwarai shine addinin da yake neman hujja da dalili daga alkur'ani da sunna wallahi duk wanda ya ɗebe ka a cikin tafiyar da ba ainihin madogaranta alkitabu wa sunna bane wallahi ya kai ka ya baro so ya shabab ya matasa ya masu jijjifi da ƙoƙarin sammako wajen riko da abinda da Allah ya ce da manzo Allah ya ce Gatanmu mu shine mu yi riko da sunnar annabi da abin da alkurani ya zo da shi duk wani ra'ayi da ka sani idan ya saba alkurani ya saba sunna to ka ajiye shi a gefe dan wallahi bai zai kai ka ko'ina ba imam malik ya yace laysa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak babu wani mutum cikin mutane bayan manzon Allah ko waye shi ko abubakar ko umar ko usman ne ko aliyu ko waye wallahi ana iya barin maganarsa ana iya kuma samun na ɗauka a ɗauki na ɗauka a bar na bari illan na bai sallallahu alaihi wa sallama sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga an rufe kofa sai ya bi wato imamu malik bayan ya gama bawa almajirai fatawa mutane sun yi sauki sai ya ce da shi ya imam inda na fi dalika sunna muna da hadisi akwai riwaya fa akan wannan fatawar da ka bayar lalle annabi ya faɗa ya ce in an yi alwala sai an tsefe yatsun hannu da na kafa imamu malik ya ce to kawo mun hadisin inji ya ce haddasa laisu bin sa'ad wa ibn lahi'a wa amr bin al-harith an yazid ibn amr al-mu'afiri an abi abdurrahman al-hanbali an al-mustawrid ibn shaddad al-qurashi qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlai yace ai ga hadisi nan da ya tabbata har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga mustawrid ibn shaddad al-qurashi yace ya ga annabi karara yana yin alwala yana tsatsefe yatsun kafarsa to ya za ya ce imamu malik ya bada fatawa ya ce ba komai bane wannan wallahi malam tawadu'u da tsoron Allah irin na malamai irin su malik malam ana dawowa wani darasi sai ya canja wannan fatawar sai ce da an tambaye ni ina cewa kaza to ina gaya muku lalle yana da asali yana da tushe kuma lalle annabi yana yi to kuyi malam duba riko da sunna duba riko da sunna wani malami ya yi tabargaza ya yi rubutu ya zazzagi sunna a garin nan ya faɗi maganganun marasa kyau wani yaro dan karamin ɗalibi ya bi littafin nasa dalla dalla ya karance shi ya mayar masa da martani da ilimi ya aika masa littafin har gida da ya je karanta ya gumi ya gama ya fito ya samu su yana zage ta she ba ku da hankali za ku karɓi littafi a zo a ci mutunci na har gida ka duba duba ra'ayi da son zuciya ka faɗi maganganu marasa kyau a kawo maka ilimi a yi proving a justifying a tabbatar da abin da ka faɗa ba daidai ba ne kuma ka zo ka zagi wanda ya karɓi littafin ya baka ma shine abin zagi so alaman malami mai ikhlasi da tsoron Allah yayin da ya bada fatawa akan wani abu sai aka zo aka bashi gyara to yakan karɓi gyaran kuma yayi godiya malam babu tsiraicin da ya wuce Allah ubangiji ka rufa mana asiri babu tsiraici irin tsiraicin ilimi mutum ya zo ya ba da fatawa ko akan kuskure ko ya ginu akan wani ra'ayi wanda ke ba na daidai bane Allah ya yi masa arziki ya taimake shi akwai masu bibiyansa su ga kuskurensa su faɗakar da shi ya gyara ai wannan wallahi baka da tukuncin da zaka yi wannan mutumin illa kai taimai mai addu'a su jira Allah ya saka masa alkhairi saboda me mutane nawa zaka halakar akan wannan fatawa taka ta kuskure wannan ga masu yin ikhlasi kenan a cikin ayyukansu wanda ko ba dan Allah suke ba yan dama yan asan suna yi ne to wannan kuma daman ba sa karban gyara to kaga darasin da zamu dauka kenan duba Imam Malik fatawa ya bayar kaga wannan hujja ne ga wanda za su zamu rike ra'ayin wani ba za mu sake ba to wannan ma in ya rike ra'ayin aka mai gyara yana dauka ku kwatanta da misalin wancan kissa da mun karanta ga hadisi ya tabbata annabi ya ce a karanta fatiha a cikin sallar jana'iza dan shine ya kawo mu wannan magana ga kuma ra'ayin wani kuma ya ce ba sai an karanta ba wanne za a bi maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi sa malam abin da yafi komai zaman lafiya shine mutum ya riko da sunna annabi sallallahu alaihi bayan wannan akwai imamu shafi'i to imamu shafi'i kan uwa uba ai shine ma aka samu riwayoyi masu tarin yawa a mazhabarsa da suke nuna cewa lalle fa bin sunna fa ita ce iyaka yace ma min ahadin illa wa tazhabu alaihi sunnatu li rasulillah babu wani mutum cikin malamai a duniya ko waye shi face sai sunnar annabi ta buya a gare shi ka ji wannan adalci yace kowaye duk ilimin mutum duk malintan mutum wallahi wata sunnar sai ta buya gare shi bai santa ba yace fa ma ma qultu min qawlin aw asaltu min aslin tun lokacin na faɗi wani zance ko na tusantar da wani abu na kawo shi na mai da shi tushe a shari'a daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya tabbata daga manzon Allah sabanin abin da ni na faɗa to zance dai falqaulu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya faɗa shine zance kawai haka ibnu asakir ya kawo wannan zance daga tarihi a cikin tarihi dimashq imamu ashafi ya ce ajma'al muslimuna ala man tabana lahu sunnatun ar rasulillah musulmi fa sun yi ijma'i cewa duk wanda sunna ta tabbata gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in dai sunna ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga wannan mutumin kowa ne ne shi to lam yahilla lahu an yada'aha li qawli ahadin wallahi bai halatta gare shi ba ya watsar da wannan sunna din ya bi ra'ayin wani mutum ko waye shi in ji imamu shafi. ya sake cewa idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kun samu a littafi na zance na da ya saba wa magana annabi sallallahu alaihi wasallam to ku bi maganar manzon Allah ku ajiye zance na a wata riwayar imam shafi cewa kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an rasulillah duk wata matsalar da hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama inda ahlin naqli bi khilafi ma qultu daga wajen malamai ya zama sabanin abinda na faɗa yace to fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti to ni kan na dawo na canja wannan ra'ayi ko ina raye ko bayan na mutu haka abu nu'aym ya kawo wannan zance a cikin iliya maganganu masu yawa daga imam ash-shafi'i na karshe shine imam ahmad imam ali sunnati wal jama'a dama aka ce shi kan ce wa la tuqalliduni wa la tuqallidu ko wa la tuqallid la tuqallidni wa la tuqallid malikan wala shafi'i wala al-auza'i wala sauri kar wani ya zo ya taƙalidanci yayi ra'ayin riqau riƙon ra'ayin riqau da zance na ko na maliku ko na shafi'i ko na sauri ko na auza'i wa khudh min haythu akhadhu kuma ku je ku ɗauko inda suka ɗauko shine abin da muke faɗa maliku aina ya dauko a cikin sunna hadisi shafi'i na ya dauko a cikin sunna hadisi abu hanifa ina ya dauko a cikin sunna hadisi to yaya mutane wani zai zo yana zagin mutane wai cewa suna bin hadisin manzon Allah wai kai ka isa ka ba hadisin annabi haka fa ne yake faɗa kai ka isa kai koyi da annabi to Allah wannan wani irin gargajiya ne wannan mutane sun zo a ƙarshen zamani kowa ya zo yana ɗan gemunsa da aswaki. wai shi zai ba annabi kai yanzu kai ka isa ka ba annabi a ah, to akai kar makalla in ba ba annabi wa za bi wa za bi john za bi subhanallah to ina ayoyin da suka ce a ba annabi alƙur'ani suna ina أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كيف كي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تطيعوه تهتدوا هو وهي الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم wa man ya'si Allah wa rasulahu a'a alqur'ani ya ce abi annabi kai kuma ka ce ba shi ba so wannan ba daidai bane gajeren fahimta ne Allah ganar da mu ibn qayyim yayi bayani da yawa a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin akan wannan imam malik ya faɗa yace al ittiba'u an yattabi ar rajulu ma ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga biyayya kun ga biyayya shine mutum ya bi abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sabi da sahabbansa sannan kuma sai tabi'ai daga baya ko mutum yana da zaɓi to haka malam suka yi ta faɗa suka yi ta faɗa maganganu masu yawa har ma imam malik ya ce man radda hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa huwa ala shafa halaka duk wanda ya kore hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hakikatan yana kan me yana kan halaka in ji imam malik Allah kara masa rahama da jin kai waɗannan su ne maganganun da suka zo daga waɗannan malamai na mazhaba akan abin da ya shafi yin ra'ayin riƙau da riƙo da mazhaba ba tare da wata hujja mai ƙarfi ba so za a bi mazhaba a musulunci idan ta dace da abin da ya zo alƙur'ani sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai dace ba kuma sai a musu addu'a Allah ya fi musu amma a bi magana annabi ita ce a gaba malam ya ce abu na gaba abu na takwas a cikin littafin akamul janais wa yaqra'u sirran li hadisi abi umamata bin sahal idan an zo karatun fatiha din ko karatun sura za a karanta ne a sirrance kaga wannan yana da muhimmanci ba mamaki wani ya ce yanzu akar kalla idan za a yi sallar jana'iza da daddare ko za a yi sallar jana'iza bayan magariba to za a yi karatun a bayyane ne ko a ɓoye ya ce wa ya sirran za a karanta ne a sirrance li hadithin abi umama ta bin sahal saboda hadisin abi umama ibn sahal yace a sunnatu fi salati alal jinazati an yaqra fi takbirati al-ula bi ummi al-qur'ani mukhafatatan sunna kun sani in an ce a sunna ma'ana abinda annabi ya faɗa ya tabbatar yace yi. akan sallar jana'iza a karanta a kabbara ta farko bi ummil qur'an me ummil qur'an fatiha Su ko da za ka zo a wata mazhaba cikin mazhabobi ka ji an ce ba za a karanta fatiha a sallar jana'iza ba to ka san cewa magana annabi da ya ce a karanta me a karanta fatiha kuma ka ji abin da malaman su ma masu mazhaban suka suka faɗa in dai an samu zance da ya saba wa annabi to na annabi suke bi Sun mai yukabbiru salatan sannan mutum zai kabbara guda uku bayan ta farko wa taslimu inda al sannan mutum ya sallama a kabbara ta ƙarshe akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu bi sanadin sahihin kama taqaddama fil mas'alati 74 al-hadith al-khamis min al alif da sauransu sannan yace wa yukabbiru takbirata saniya bayan mutum ya kabbara farko kenan mun ji yanzu zai karanta me fatiha a wata riwayar zai karanta hadda sura sannan kuma zai karanta a sirrance jama'a yanzu muna magana ne akan sallar jana'iza a aikace muna binta gaba gaba dalla dalla to yanzu kabbara ta biyu me zai faru wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallama mutum zai yi salati zai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin abi umama al-mazkur hadisin abi umama da ya gabata din annahu akbarahu rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari yana cewa anna sunnata fi salati ala al-janazati an yukabbira al-imamu thumma yaqra'u bi fatihati al-kitabi ba'da at-takbirati al-ula sirran fi nafsihi ثم يصلي على النبي صلى الله wa وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه malam yake cewa sunna a nan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama dangane da sallar jana'iza a yi kabbara wato liman ya kabbara sannan ya karanta fatiha bayan ya yi kabbara ta farko ɗin kuma zai karanta a asirrance ne sannan zai yi sallah ai zai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan zai keɓance kuma ya tace shi shine yukhlisu du'a yayi addu'a tatacciya da ikhlasi ga mamaci ma'ana ya yi dan Allah kuma ya ji kamar ne yake kwance a makaranta. idan kana yi wa gawa sallah ka ji a ranka kamar kai ne a kwance ake maka wannan addu'ar za a kai ka wani gida sabu wanda baka san shi ba ka yi addu'a malam kamar za ka karɓar masa gafarar yanzu yanzu ya Allah ka masa afuwa ya Allah ka yafe masa ya Allah ka ji kansa ya Allah ka sa ƙarshen wahalar kenan ya ubangiji ka kyauta namu ƙarshen in ta mu tazo ya Allah ka haskaka kabarinsa ya Allah ka sa kwanciyar kabarin nan ya fi rayuwar duniya daɗi ka duba yadda ake cikin fa muna ta kukan wahala wahala ko wahala wahala a duniya ko ko ba ka bane amma za mu hau mota za mu ci abinci za mu je mu kunna fanka ko babu fanka za mu rike mafici za mu fita za mu je masallaci za mu da muna kukan wahala ko don Allah yan uwana ku tuna wanda suke kwanci a kabari yaya rayuwar kabari za ta kasance musamman ga wanda ta kuskure masa ya tafi agoce bai samu dacewa ba wanda kuma da yawa a cikin mutane Allah kiyaye da yawa a cikin mutane wato ana tafiya akan kuskure mutum sai ya je kabarin ya kwanta yake ciza ya tsake da na sani to dan Allah malam ka kwatanta wahalar da 'yan kabari suke yi wallahi sai ka kwammace wanda ka zauna a nan duniya duk wahalar duniya ta fi maka akan kabari duba dai kabarin ai kana ganin sa ka duba yadda yake malam ba daɗi ba daɗi ina gaya maka ba daɗi abin da ya fi komai tashi hankali gaibu ne ba a san me za a tarar ba wallahi yawan sallar ka ba shi ke nuna cewa ka dace ba yawan ga istighfarin ka yawan Allah dai ya karba shi sa wannan ya sa idan mutum ya mutu in an tuna masu sai a fashe da kuka yanzu wane wane yanzu ta kubuce masa yanzu yana lahira yana barzako yanzu wane ya yake ciki tsakaninsa da allansa yaya yake ganawa da mala'iku wani irin rayuwa wane na yake yi a yi salati wa annabi a tsarkake addu'a ga mamata ya ko yan uwana ba a karanta wani abu a cikin sauran kabarbarin na fatiha ko sura sannan a yi sallama a sirrance yayin da mutum zai juya kuma zai sallama ne ta daman shi assalamu alaikum wa rahmatullah abin da yake sunna ne wanda suke bayan liman masu aikata ka wannan hadisin Imam shafi ya fidda shi a cikin littafin al'um ta hanyar sa Imam al-baihaqi da ibn jarud daga zuhuri daga abi umama imam zuhuri ya faɗa ƙarshen sai ce haddathani muhammadin al-fihri an dhahak bin qais annahu qala misla qawli abi umamata za mu tashi insha Allah ta'ala kauli shafi'i saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya mu lada kan shi Wannan muka yi na kuskure ko tuntuban harshe ya Allah yi mana afuwa ka rangwanta mana Allah ka ji kan mamatan mu ka samu cika da imani abin da ya saura a kwanakin mu ya Allah ka azurta mu da aikata aiki mai kyau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم um, wannan takarda ana bukata addu'a ne wannan majalisi mai albarka da muke karatu a ciki uh, sun rubuta takarda cewa ana bukata a taimaka da addu'a akwai wadansu yan uwa da basu da lafiya um, suna cikin wani yanayi da suna bukata a dafa musu addu'a akwai mataimakin mai ladabtarwa na yan agaji na wannan guri yana fama da rashin lafiya da ciwon kafa watanni shi ma na bukatar addu'a sana kuma dan agaji um, da shi ma ba shi da lafiya ko ya samu karaya ne a lokacin da yake motsa jiki ya samu karaya a yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya dukanmu Allah ya ba mu lafiya marasa lafiya mu cikinmu Allah ya ba su lafiya wannan ce da Allah malam ya halatta idan an zo sallar jana'iza a juya lafazin addu'a a mai da shi ta mace warai kuwa ya halatta ya halatta kamar yadda malamai sun yi bayani a cikin littattafai da suke magana akan jana'iza akwai addu'o'in da sun zo din ma duk da lafazin mata idan mace ce za a sa lafazin za a sa lafazin mai lafazin mata malam da Allah wani mutum ne za a yi masa kabbara biyar ko tara bako ne ka ina zan ko ai mun yi wannan karatu mun daɗe da yi duk wani mutum wanda yake mai matsayi da daraja da ɗaukaka za a iya yi masa ƙarin kabarbari ka nemi kasa cikin karatukan da suka gabata ya halatta a yi masa saboda matsayinsa ko babban malami ko babban jagora a cikin al'umma ko wanda ya ba wa mutane gudunmawa ko wanda ya shugabanci mutane za a iya masa ba sai shahidi ba wai idan za a yi shafa akan alwal akan safa a alwala wai sai an yi wata addu'a ne ake yin shafar idan za a yi shafa babu wata addu'a da ake ko kuma lokacin da ake adadi na dadewa yaushe ake yi to idan mutum zai yi shafa akan safa to tun da asuba idan ya yi alwala sai ya saka safar tasa in ya yi alwala ya wanke kafa sai ya saka safar to idan ya zo azar sai ya shafa a kai ba sai ya cire safar ba la'asar ma haka magariba ma haka isha'i ma haka ya isa haka ba zai kwana ba kamar huffi ne yini ɗaya aka shi. amma in yana kan tafiya ya halatta kwana uku dare uku da kwana uku dangane da lokaci kenan yini ɗaya ya isa kuma sharaɗin shafa akan safa sai in mutum ya yi alwala da farko ya saka safar da alwala ba wai kawai mutum ya ɗauko safar sai saka in ya zo alwala sai kama shafa akan ta ba a'a kamar yadda ya halatta a shafa ma akan kwabashu ko irin boots din nan idan mutum yana da wani kwabashu din sai ya cire shi wahala ne a gare shi ko dai ne kawai ya shafa akai ya halatta kai sallar ka da shi in misalin inda za ka yi sallah din za su bar ka kai sallah da takalmi a masallacin in kuma damun sahun waje ne ka zo alwala ka shafa kawai akai in lokacin da ka saka takalmin da alwala ka dama ka yi shafa a kansa kawai ka goge saman sa na daman da na hagun shikenan kawai ka kabbara kai sallah ba wani komai abin da shari'a ta ce in ka zo za ka yi sallah ka goga kafar ka duba karkashin takalmin in babu najasa sai ka goge inda najasa ka goge in babu ko kai sallar ka haka ma ala alaikum fi dini min haraj babu wani kunci a cikin addini ya halatta da Allah malam idan miji da mata za su yi sallar jam'i shin macen za ta ta da ikama namijin ne zai tayar ai tunda malaman fiqh dai sun faɗa cewa ikama tana kan namiji ne to ya kamata shi zai tayar sannan kuma da Allah malam me hukuncin shan shisha da sayar da ita akwai mai shanta ne a nan ya wani bayaninta? <laughs> to gaskiya ne shi ne na gadi ana shanta ban san illata ba tana da illa kamar ta ko? ta fita matsayin su ɗaya ku ba ta bugarwa amma tana da illa ita ma shikenan haram ne a sha kamar yadda taba ma haram ne ba wannan abin da ake rike ana zukan nan ba eh dogo haka ci wani five yanzu anan garin ana yi ne <laughs> wato kuma an kawo ku shikenan taba ce ai saboda me yasa taba ta zama a haram saboda akwai cutarwa almubazzaranci ne da kuɗi ko likitoci suna faɗa da kamfanin taba ɗin ma suna faɗa cewa yana da illa a rayuwar ɗan adam su duk abin da in ka sha shi zai maka illa haramun ne ba wai sai taba ba ko ruwa ne in aka ce wannan ruwan yana da illa idan ka sha shi to shan sa haram ne su a bisa wannan shan shisha haram ne haka kuma sayar da ita ma haram ne saboda me akwai illa na cutar da ɗan adam a ciki ya kamata mutane kuma su kiyaye da Allah malam ina zan samu waɗannan baitittukan da ka karanta a yanzu sai ka zo ka samu lokaci sai ka yi waya sai ka zo in baka insha Allah ta'ala dan Allah malam ka yi wa malam ikirma waya ka same shi sai in bashi ya baka ko dan watakila ka fi samun su dauri ko waya su dauri sama da tawa din kaka ce ko abin nan dan Allah malam ya halatta mutum ya rika ƙara wa kansa karatun alqur'ani karatun alkur'ani ana yin sa ne bitalaki me bitalaki wato wani ya karanta maka ka ji sai ka dora dalili shine shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zama ya kara wa kanshi ba sai da aka kara mai jibrilu yake zuwa ke kara masa yasa malamai suka ce bai halatta mutum ya je kawai ya zauna yana yi wa kansa karin karatun alkurani ba dan ku zai iya zuwa ya je kara wa kansa kuskure ina fata ana fahimta yawwa shi yasa suka ce ma la ta'khudhil qur'ana min al idan ka zo daukan qur'ani kai ka daina karban qur'ani a gurin mutumin da ya koyi qur'ani kai qur'ani ya bude kawai ya ta biya wa kansa irin waɗannan kurakuran da za su rinka aikatawa yana da yawa sai ka je ka haddace shekaru da shekarar shekaru kai ka haddace akan kuskure so dole ne sai ka samu wani da zai rinka ce makama yana dora ma ko kuma ka karanta din ka kara kanka amma wani yana ji kira'atan alaihi kenan ka biya amma wanda ya fi ka iyawa yana ji kaga in ka karanta daidai zai ce eh daidai ne ka je ka haddace amma kai a ɗakin ka kawai ka je ka kara za ka iya kara akan kuskure ai sannan amfani da kasar zai taimaka kwarai da gaske ba cewa ne kame da kasar ya zama malami ba kasar bai zama malami ba kasar mu'in ne kawai assistance yake taimakawa yake amma ba shine malami ba alhamdulillah akwai malaman qur'ani plenty suna nan da yawa sai a je a nema ai kuma wannan duk wanda ya koyi qur'ani shi shi kadai ba tare da ya nema wajen malami ba to ba zai ga darajar malaman qur'ani ba kuma shi kansa littafin ba zai kimanta shi ba zai gani kawai ai da kansa ya koya so wannan ba daidai bane kuskure ne ɗaliban karshen zamani suna wannan wanda kuma ba daidai bane wannan cewa malam ina matukar godiya ga Allah da kuma sauran al'ummar annabi na wannan masallaci da suka taimaka min da addu'a a lokacin da nake neman aiki Allah ubangiji ya tabbatar da wannan ya tabbatar da wannan aiki saboda haka ina roƙon ƴan uwa da kada su gaza su ƙara taya ni da addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan aiki da ya samu kuma Allah baya shi ikon taimakawa al'umma da addinin musulunci ma'ana da ya aiko addu'a ne don ya gaya muku cewa addu'a da kuka masa ya dace dama irin wannan addu'o'i da ake aikowa ai ba a fiya felin ba ai ai ana samu insha Allah ana ci so ba laifi muna maka fatan alkhairi Allah taimake ka kuma mu ma dukan mu Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah kuma ya baka ikon taimakawa kanka tambaya ta karshe sauran wani sati na karasa su um, shi cewa yi me hukuncin aski kwalkwabo soli din nan da ake yi mutum ya je mika kansa a kwashe kan gaba daya ga yana kyalli kamar bayan kwarya <laughs> ya ce ga Allah ya ce wala taliku ru'usakum ta yablugal uh, hadiyu mahilla a wannan ayar ba ta da alaka da abin da abin da kake faɗa Yau, wani ana magana ne akan aikin hajji wannan jama'a ku fahimci wani abu guda malamai sun faɗa aski soli ɗin nan da ake yi a aski kai ga baki ɗaya malamai sun ce bai halatta ba sai in aikin hajji mutum ya je gaba ɗaya sa da reza a kwashe kan tas gaba ɗaya wannan ba inda nasi ya ce a yi shi sai a aikin hajji ko umra a aikin hajji da umra kan wannan kan falala ne ma ya masu wanda ya sai amma askin da aka ce mutum musulmi ya rinka yi lokaci ba lokaci shine sai sai ba laifi za ka yin skin ka je ka sa a yi ma aski a yi maka skin ga skin dai ba kwalkwabo ba ne an dai rage gashin baki daya amma dai akwai alama dan saura saura yawanci malamai suna cewa askin khawarijawa ne kun san kuma kawarijawa wadda annabi ya yi magana a kan munin su ina fata ana fahimta so ba a so mutum ya zo aski ya je ya da mai wanzami ya katse kan gabaki daya a yi haƙuri fa musamman dattawa da wasu kuma da yake suna ɗanyi sai dai in aikin hajji ko aikin umra sai dai kuma in ciwo ko larura akwai masu ciwo akwai masu larura Allah gana da abu na ƙarshe Um, ina jan hankali ga 'yan uwa akan abubuwa kamar haka na farko shine a yi wa Allah madaukin sarki godiya dangane da dama da Allah Ubangiji ya bara an yi addu'a an roƙi Allah halin da ƙasar nan ake ciki na ƙaƙani tayi dangane da wahala da mutuwa da lalacewar tattalin arziki da kasuwanci da ya rugurguje da halin rashin tsaro da tsoro da firgici da talauci da yawa mutane kaka gida an shiga wahala an kashe mana yan uwa an kashe mana ba wanda ba a kashe mana ba an kashe mana malamai an kashe mana saboda tsabar rashin tsaro a ƙasa ƙasa ta shiga wani yanayi na rushewa jihohi da dama ba sa iya albashi da yawa akwai inda sun kai yanzu wajen wata bakwai ba iya biyan sa albashi akwai manya-manya ma'aikatu da ba sa iya biyan albashi ba kuɗi aljihun gwamnatin lalitar ta gaba dai ta kare babu kuɗi yan siyasa sun kwashe kuɗin gaba ɗaya to an yi roƙon Allah an addu'a mutane su nuna gajiya wasu Allah ya karɓa ba dan halin mu ba saboda halin mu bai da kyau bale mu bai da kyau muna da munanan ɗabi'u da mugun nufi kowa yana jin haushin dan uwansa kowa ne ma yake kare dan uwansa masu hali sun ba sa taimakon mutane sai kaɗan daga cikin su ana cikin talauci ga mutum yana da dama amma bai zai taimaki dan uwansa ba wani ma in ya samu dama sai ya je mai hanya ya lalata hanya duka wannan so an shiga wani yanayi yan arewa sun ciza yatsa cewa mulki ya kubuce daga hannunsu amma yanzu Allah ya dawo da shi abinda ba a tsammani abinda ba a tsammani kowa yana cikin tsoro yana cikin firgishi yau da an samu wani labari wani akasi sabanin abin da aka samu ina gaya muku da yawa da an mutu Allahu alam kuma da yadda mokifin kasar zai kasance wani kuma hawan jini ne ma zai mutse shi ya kashe shi dan wani ana faɗan sakamakon nan jininsa kawai sai ya haura ya ƙasa ya haura ya ƙasa wani ya ce da na ji an faɗi wasu jihohi an kusa iso mu gaba ɗaya sai ji wani zazzaɓi ya rike <laughs> wallahi tallahi <laughs> saboda <laughs> yanzu ya ce yau alhaji ka zo ka fito ka rasa inda za ka sa kanka to insha Allah Allah ya mai sauka insha Allah so ana cikin damuwa ana cikin firgici amma duka Allah madaukakin sarki ya taimaki mutane wannan mutumin da ake ta kokarin kuma ake ta yabansa ake mai taskiya muna fatan Allah ubangiji ya sa abin da ake yaba masa ya fi haka to gaskiya an gaya muku gaskiya ba zai iya komai ba in ba a taimake shi da addu'a ba babban abin da yake kan shugaban kasar nan mai jiran gado yanzu janar Muhammadu Buhari muna fatan muna masa fatan alkhairi Allah ya taimake shi ya bashi ikon yin abin da ake tsammanin zai amma ina gaya muku Najeriya ta wuce tunanin wani mutum haka miyagun da suke cikinta yan badakala yan taɓare yan takifi da suke ci wannan ƙasar wallahi suna da yawa ƙarfi wallahi ba zai iya magance wannan ƙasar ba sai Allah in gaya muku gaskiya so wannan bawan Allah da ya ha wannan mulkin overconfidence da ake yi kyakkyawan zato zaton da ake masa wato har ya kai irin wani irin matsayin da la'alla ma baka iya tsammanin haka to kada mu yi wannan dan za mu iya samun matsala wato lokacin da ka kai mutum wani matsayin da wataƙila bai kai ba ko kuma kake tsammani ya fi haka to duk abin da zai maka ba za ka gani ba babban abin da za mu yi wa wannan bawan Allah shine mu yi masa addu'a mu ne yan uwansa fa kun ga yan uwantaka inda ta bayyana mu muka zaɓe shi muka taimaka masa so mu yi masa addu'a Allah ya taimake shi Allah ya tsaya masa Allah ya haɗa shi da wazir sidikin da bitanatan salihatan allati ta'muru bi khairin idza mal anil haqq abokanan zama da wazirai na kwarai wanda za su umarce shi da gaskiya yayin da ya kaucewa ƙarya ya kauce gaskiya zai yi kuskure mu kai masa addu'a idan mun masa addu'a Allah zai taimake shi kyakkyawan manufar da yake da ita Allah ya bashi ikon zartarwa sannan ku yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya bashi nisan kwana ku yi masa addu'a fa Allah ya kubutar da shi da abin da aka yi wa Musa Umaru Musa yar addu'a in gaya muku gaskiya kulle kullen da aka yi a can din fa ba su kubuta ba ku yi masa addu'a Allah ya kubutar da shi da abin da aka yi wa Abacha ku yi masa addu'a ku lura da satin din kuma sosai ku gani in gaya muku gaskiya arnan ƙasar nan wallahi ba za su haƙura ba kuma suna nan suna da shiri kuma nan so ku lura da wani abu guda duk mutanen banza da mutanen da suke ba na kirki ba da suka yi barna a wancan lokacin a cikin wancan gwamnatin wanda suka yi hijira din suka tsatsallako duk sun dawo suna nan suna karkashin safa kuma fa ba tuba fa suka yi ba kuma fitowa suka yi suka ce abinda suka yi kuskure ne ba kuma abin da suka sata na dukiya al'umma fa ba su dawo da ita ba fa suna nan suna makale a gindin su saboda sun karanta sun iya siyasa sun ga inda za ta ci suka kawo nan suka hada karfi dan nan din ma a ce su suka ba da gudummawa su zo su yi mamaye su mamaye abin su handa mai komai ya zama nan din su za su kulla su za su kwance sai ta zo ba ta canza zani ba kuma mulkin demokradiya ne shi kadai bai isa ya zartar da wani abu ba da yana soja idan shi kadai ya ce abu kaza mutum biyu mutum uku za su ba da haɗin kai su yadda tun da soja ne amma yanzu demokaradiyya ne duk yan majalisar nan da yan sanadawa idan ya ba da karari fa sai sun zauna sun duba matsala ce ta mutum ɗari biyar ba sai ya kamata mu taimaka masa da addu'a mu ba shi haɗin kai kuma a yi masa addu'a miyagun da suke gindinsa Allah Ubangiji ya karya lagonsu ya fahimtar da su su gane kuma Allah ya sa halinsa da ɗabi'arsa ya yi tasiri a kansu su gyaru akwai waɗanda suka fi kowa ƙazanta ana da kyakkyawan zato akan su ne 'yan ta'adda a ƙasar nan suka halakar da mutane suka yi hanya aka kakkace mutane yanzu suna nan suna ɗaga abin nan wai su ma wai sun koma wai jam'iyya kaza kaji ba kai ka ji rainin hankali ba saboda su samo wa kansu wani kwaba an rena hankalin talakan Najeriya ba san me yake yi ba so wallahi idan ba mu yi masa addu'a ba ina gaya muku akwai sauran aiki kuma har yanzu a cikin su din akwai waɗanda suna zaune ne yan neman cin abinci ne kawai me za a samu a basu wannan yawon da aka yi ta yi da shi a jirgi fa je can a je kaza yarba wannan fa da suka tsaya suka ba da lokacin suka yi kaza bai rabe fa bai zai da a banza ba sai fa sun cina su kuma sai sun na su. kuma raba daidai za a yi ba dole su ma fa mulkin nan sai an yafata musu ba an ba su wasu abubuwa fa madafun mulkin nan fa sai an ba su su ma ya kamata ku san da wannan kada ku ɗauka cewa wai yanzu gaba ɗaya komai arewa ne ku za ku samu a'a ba akwai fa gyara saboda kuɗin arewan yanzu ta bayyana ba za ku iya cin zaben ba ku saboda munafukan da suke cikin ku wasu suna da ɗabi'u musulmi ne amma yadda kaga yan wuta haka suke wallahi ba su da kirki kwata kwata duniya ce kurin a gaban su to shi yasa ya zama wannan ba zai sa ku iya cin zaben ba dole sai kun hana da yarbawan to su suna da manufa ba irin mu bane yan ta ci barkace To dole ne sai mun tsaya mun yi addu'a ina maimaita mana wannan abinda ya zamanto wajibi musulmi malamai a masallatai da gama gari da ɗaiɗaikun mutane mu yi wa wannan bawan Allah addu'a mu yi masa addu'a Allah ya tsaya masa Allah jagorance shi Allah ya raba shi da makircin makirai na cikin gida fa da na waje na cikin gida da na waje kar ku manta yanzu haka alalita ƙasar nan babu komai zero ne ba komai akwai waɗanda suna bin albashin wata biyar yan siyasa sun yi warwasan kuɗin gaba ɗaya kuma kuwa ka kawo kuɗin ba kuwa karba kuɗin ba ko ba kawo ba ba ku karba ba ku ce kun karba an kawo kun karba kun ci abin da kuka ci amma dai kun kauce hanya ko yawa shi ne gaskiyar magana to wannan kudin da aka kawo muku kuka ci ai na kawo ne kudin bayan Allah ne ko da yake kuɗin ku ne dai ko <laughs> to babu kuɗi a kasar so dole yayi tunani ya zai sosin kuɗi yanda kuɗin nan za su fito kuma fa ba daɗi sai an tatse wancan sai an matse wancan kai sai ka kawo abin da ka ba ina ta ana fahimta wallahi nake gaya muku akwai bijiri akwai bijiri akwai fa matsala gaba kaɗan duk da na ji labarin wasu sun fara hijira tuntunan wani an ce babban <laughs> mutum ne ya haɗa kayansa gaba ɗaya ya ce ya yi zani ya rubuta ritaya ya yi gaba saboda <laughs> sun fi tsoron kurkuku sama da tsoron Allah so lillahi wa rasuli akwai matsala sai an yi da gaske kenan kaga dole za a ɗan sha wahala a farko farko saboda kafin a samu ƙasar ta zama stable dole za a dan sha wahala dan rashi dan rashin kuɗi yan abubuwa da sauransu kuma ina so ku gane hali da ɗabi'u irin na mutanen mu da rashin gaskiya za ku gane deliberately da gangan aka jefa mu halin da aka jefa mu ko yanzu ka duba mutumin nan daga hawansa ko tarifa bai yi ba akan abin da ya shafi harkar kuɗi na ƙasa ka duba yadda dala ta sauko Dalan nan fa naira dala ɗaya fa naira ɗari biyu da goma sha biyar har da ashirin ta kai fa dala ɗari fa dubu ashirin da wajen da ashirin da biyar ko da wani abu sauransu ba ta kai a ƙasan nan amma yanzu ka duba yana hawan nan malam sai zabiya sun zuba take duka duka bai wuce kwana uku ba wani dan uwa yana aiki a wajen canji yake gaya yace wallahi malam wani ya je ya kawo dami dami na dalolin nan a kwali har sun yi kokona yana dan Allah ku canja ku canja aka ce ba naira naira ta yi daraja ba naira yanzu wai naira wai ita ce ake nema yanzu ba naira ba dala america yanzu ita ce kasa kasa gata nan ka duba mutumin nan ko magana bai yi ba saboda tsinannu sun ɗebe kuɗin sun ɓoye an shiga hannun kakani kayi. dalan nan da ta hau shi yasa kayan abu kayan masarufi yayi sama idan za ka hau jirgi zaka tafiya sai an ninka maka kudin jirgi idan zaka je kasa saboda zaka siyo kaya sai an ninka maka saboda kudin ka ya zama bai da is bai da wani value amma duba a cikin kwana biyu kwana uku wai kudin Najeriya wai yanzu har ya zama wai yana da kima wai a duniya wai ko magana ba bai yi ba ka duba mutane sun isu ba Allah suna bin dan adam ka duba shiyar da shiya sun yi ƙasa sun karye yanzu shiyar sun yi sama masu hawan jini masu shiyar yanzu jininsu ya fara normal saboda shiya ta yi daraja to muna fatan waɗannan mubashirat abubuwa na albishir abubuwa na alamar cin nasara ɗin su tabbata kuma Allah ubangiji ya yi wannan bawan Allah jagora Allah ubangiji ya taimake shi Allah ubangiji ya tsaya masa Allah ya ubangiji ya bashi ikon yin adalci yan kudu ɗin nan har yanzu ba su cire tsammani ba kuma har yanzu ba su cire fatan a samu lalacewar mulkin nan ba har yanzu ina gaya muku wallahi kuma kun ga yadda kabilanci ya yi aiki ai duk dai arewan da ake zagin arewan da ake kin su suka bada dai qur'an kuma kun ga amfanin haihuwa ai <laughs> ko ba ka bane Allah ya jikan mutanen Kano Allah musu albarka sun ba da ƙuri'ar da duk Najeriya ba wanda ya ba da ita muna fatan mu ga hasken mu gani a ƙasa ko ba ka bane ba me ya jawo muku wannan saboda kuna da yawa kuna da yawa da kun bari ɗa ɗaya mata ɗaya kare ɗaya wallahi ba za ku je ko ina ba so ni shawara ta a ci abinci ko ba ka bane a yi aure a haihu a yi salatin annabi a yi sunna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai assalamu alaikum akwai yanzu nan wani dattijo cikin makotan mu na masallaci alhaji umaru yanzu yanzu malam umaru makotan masallaci yanzu yanzu nan Allah yi masa rasuwa yana tafiya ya faɗi kawai sai Allah ya ɗauki ransa so muna fatan ai masa addu'a Allah ya fe masa Allah ya sa aljanna ce mako masa Allah ubangiji ya ba wa iyalinsa hakuri wannan masallaci da wannan majalisi gaba ɗaya muna mika ta'aziyya ta musamman ga iyalin wannan bawan Allah malam Umar Allah ya ji kansa Allah sa dan aljanna ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum